وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم كان عشرين دوت رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin mummuna alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara wanda yau da taimakon Allah tabaraka ta'ala za mu tashi a kisar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da muka faro a aya ta a kusan saba'in da aya ta biyar ko na za mu tashi ko to muna cikin tsakiyar fitar a lokaci halinsa ba mu gama ba sha za mu ta'ala za mu fara da fadin Allah tabaraka wa ta'ala da shi annabi Ibrahim yake tambayar mutanensa ya za ka yi kabautawa waɗannan alloli da ba sa jin ku in kun kira su ba sa iya amfani da ku ko cutar da ku قال هل يسمعونكم إذ تدعون نعم يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya haka yi mana irin yadda ya tamo su magana da hankali da za su iya fahimta su gane yaya za su suna bautan wasu allolin da ba su da sifa na Allah tabaraka wa ta'ala yace hal yasma'unakum yusallun shin suna jin ku ne yayin da kuke kiran su suna jin ku wannan itatuwa waɗannan gumaka wannan alloli na ku suna jin ku lokacin da kuka kiraye su a wayan fa'unakum a wani ko suna iya amfanar da ku ko kuma suna iya cutar da ku idan kuka yi musu ba daidai ba za su iya cutar da ku ba za su iya komai ba a cikin wannan wannan shine ake ce da shi a tarkit a larabci ai hadihi al-asnam allati ta'budunaha min dunillah la tasma'u du'a'akum idza da'awtumuha ba sa jin kiran in kun kiraye su kuma la tahissu bi ibadatikum laha ba sa jin bautar idan kuma musu bautar su ji alhis ba sa sensin bautar kwata kuma ba su mallakar la tamliku naf'akum ba su iya mallaka wani abu na amfanar da ku wala ta zuru ko mishayi kuma rasu ya cutar da da komai ba to ya za ka bauta wa allah da bai da wannan sifar a yake da yake da wannan sifar ba zai iya komai ba komai bai iya ba sai suka ba shi ansa suka ce bal wajen na abba a nan ka zari kai faluhu ya ibrahim mun tarar da iyayenmu ne suna yi kawai ma'ana ansar ita ce iyayenmu muka tarar suna yi mun ma shi yasa muke yi wannan shi ne hujjar 'yan jahiliya kuma shi ne hujjar kafirai mushrikai kawai su sun ga iyaye suna abin shi yasa su masu ce kun ga duk tambayin da yi musu ai ba su iya bashi ansa ba ba za su yi amfanar ba ba za su iya cutarwa ba inna wajen na'a ba ana ala umma wa inna ala mabuta dun hannun ibrahim sai ya fara yi musu bayanin tunifa nifa fa ni ba zan shirya da waɗannan alloli na ku ba ba ma shirya kuma ni ba ni ba su yawa babu ni babu su ina kuma kiyayya ina kuma gaba da su yace kala afara'aytum ma kuntum ta'budun قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الله يتي أن إبراهيم يتي ya أفرأيتم ما كنتم تعبدون fara'itun ذا abinda ku kasance kuna bautawa dinnan ko ku ba ku ga abinda kuke bautawa dinnan ba da ku da iyayenku tun na farko al'akadamuna to fa ina mu li illa rabbil alamin dukkan su ne gare ni illa sai dai ubangiji na rabbal alamin shine zai kula da ni kuma shine zai kare ni ma'ana in kana hadhihi al-asnam shay'an in har waɗannan gumaka na ku wani abu ne kuma suna da wani tasiri to su cutar da ni ku gaya musu ni abokin gaban su ne ba na shiri da su ba sa shiri da ni faltakhlus ilayya bil masa'a ku gaya musu su cutar da ni in sun isa su gumakan naku fa inni aduwwun laha wala ubaliha wala ufakkiru fiha ni abokin gabansu ne kuma ni ban damu da su ba kuma ni ko su ma ba na yi da da har su alloli ne to a gaya musu ga wani wanda baya kansu ku je ku yi magana baka da baka da su ku gaya musu sun da allolin ku ne shi yasa wata ara yace qala inni ushidu lor. واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني يتي من دوني إن فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم في سورة هود ينوس بياني ألا ku gaya wa waɗannan alloli naku tun da har kun da su su abun bauta ne to ni ba na yi da su kuma ni gaba ma nake da su kai kiyayya ma nake da su kuma ina shaida wa Allah kuma ku shaida ni kam na barranta babu ne babu waɗannan ababe da kuke shirka da su da Allah kuma duk abin da za ku iya shirya mun na makirci da kaidi fakiduni jami'an ka ku saurara ku je ku haɗu ku yi duk abin da za ku iya yi wani fa zuwa a zai ce musu ba dai alloli ne kuke mu ba dai allah ne kuke masa bauta ba to allah na ku ku gaya masa ga wani abokin gabansa kuma in ya isa ya dan wutar a kan shi ya yi ta gwaba musu magana amma ina da yake ita kwakwalwar arniya tushe take ba tafiyar gane abubuwa ba ya ce kuma wallahi ni na tawakkali ga Allah inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbukum na dogara ga Allah ubangiji na kuma ubangijin ku Allah ubangiji na ne kuma ubangijin ku ko ba ku yadda ba babu wata dabba a bayan kasa face Allah shi ke rike da wato makwarkwadar ta madagatta lalle ubangiji na yana kan hanyar mai tsakiya annabi ibrahim ya barranta daga waɗannan gumaka kuma ya gaya musu magana ba wani ɓoye-ɓoye da masu hankali ne da sai su sanar da su su ce ku ɗau mataki akan wannan bai kamata mu gyale shi ba ya nuna musu baya jin tsoron su kwata-kwata wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم wa وهم مهتدون shi ya zan ce sauran abin da kuke shirka da shi ko ba kwa jin tsoron kun yi shirka da Allah ni zan ji tsoron ku dan me zan ji tsoron ku baran ji tsoron ku ba ne wani gurin yace ni na barranta fa da abin da duk kuke bauta ba Allah ba ni ba ba ni ba su yana ta faɗa musu wa iz qala ibrahimu li وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين دي كده فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أنا يشيء إلا الذي فطرني فإنه سيهدين معنى تيجي إلا رب العالمين تسجن سورة الشعراء فسرت تشيني إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون yana nufin Allah tabaraka wata'ala shi kaɗai yake bautawa ba zai bauta wani ba in ba ba ba zai bauta kowa ba illa alladhi yaf'alu hadhihi al-ashya wanda ya halicce shi ya halicci kowa kuma ne yake da ikon ya aikata waɗannan abubuwa da gumakan ku suka kasa yi da aka idan kun gane wannan gaba ɗaya magana ce annabi ibrahim ya gaya musu wai ko za su iya ɗaukan izina kuma ya gaya musu cewa shi fa baya yi da gumakan nan kuma shi yin in allah ya sa da yau za mu karanta inda ya bayyana wannan kiyayyar da yake wa gumakan nasu a aikace kuma gumakan suka kasa ɗaukan mataki a kansa ya yi musu abin da ya ga dama ya nuna su ma'alloli ba ne ya ɗau mataki a kansu amma mutanensa ba su iya ganewa ba. Allah mai Allah ya ce فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون إذا نقوم cikin yi shi annabi ibrahim kamar yadda jiya muka fara don ya nuna wa mabiyan masu bin bautar gunkin cewa lallai shi wato ya ci ƙarfin gumakan nan kuma bai janoli ba ne zuwa ya je samu makami ya fafaskare su gaba daya fa ja'alahum juzadan illa kabiran lahum da ilayhi yarji'un to ba nan nake so ba mu karasa wannan kisar ya ci gaba da yi musu wa'azi cewa da Allah suka bauta ba waɗancan gumakan da ba su isa komai ba yanzu yana so ya kafa musu hujja akan samuwar Allah da shi ne ya cancanta a yi masa bauta shi shi kare can kuma zai nuna mana wadancan gumakan ba su yi saba ba su kai ba to ga shi ma shi ma ya zai cutar da su ba su iya mai komai ba amma yana so su bauta wa Allah kuma wannan wa'azi ne yake hadda babansa yake fara khalaqani fa huwa يهدين والذي هو يطعمني ويسر الطين وإذا مرضت فهو يشفين yace ku bauta wa Allah ubangiji tabaraka wata'ala wanda shi shine mai halitta zai khalaqani ni kam ni ibrahim Allah ya shi ya halice ni kuma shine mai shiryarwa ko huwa yahdini أي هو الخالق الذي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه shi ya ƙaddara duk abun ƙaddara. ya halicci duk halitta ya shiryar da halitta zuwa gare shi fa kullun yajri ala ma qadar komai yana gudana ne a bisa abin da Allah ya kaddara huwa alladhi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha ubangiji na shine mai shiryar da wanda ya dama ya kuma ta ko ɓatar da wanda ya ga dama daga cikin sifofinsa wallazi huwa yut'imuni wa yasqini ni kam shi yake ciyar da ni kuma shi yake shayar da ni khaliqi mahalicina wa raziqi mai azurta ni bima sakhara wa yassara min al-asbab as-samawiyya da abin da ya hori ya sauƙaƙa na sababbin rayuwa da ci da sha na sama da wanda suke zuwa ƙasa wani arziya shi ne koro girgije da hadiri ruwa yadda ki ƙasa ƙasa ta kumbura muka shuka muka girbe muka niƙa, muka surfa muka ci Allah shi ne mai wannan saƙan muzina وأنزل الماء وأحيا به الأرض يراي قسا داء ما تتكي دا والنروى نسمى ديك زبوا وأخرج به من كل ثمرات رزقا للعباد shi ya fitar da nau'i-nau'i dangi-dangi na 'ya'yan itace ga bayansa tabaraka wa ya saukar da ruwa mai zaƙi mai daɗi أنزل الماء عذبا زلالا يسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا يسوكر دوامي دائي يشاهد دبوبي يشاهد مجتاني مستاني يوا كبوتا ونم الله wanda shi ne yake ciyarwa shi ne yake shayarwa gumakanku ba sa ciyarwa ba sa iya ba da ruwa ba sa iya sa ƙasa ta tsirar da tsirrai ba sa iya sa amfani ya girma ya yi kyau a sare shi a niƙa a ci gumakanku ba za su iya ba wai su ku bauta Allah Ubangiji na da yake shayar da ni mai ruwan sama mai ruwan kogi mai na kududdufi mai na idan ruwa mai na rijiyoyi baraka wa ta'ala shi yake bani in sha an amawa kasira ya shayar da dabbobi ya shayar da mutane da yawa ba wannan kaɗai sifarsa ba wa idan marittu fa huwa wannan Allah da in na yi rashin lafiya ni wallahi shi yake warkar da ni ba wani wanda yake warkarwa in ba Allah ba kuma ba wani mai dora ciwo in ba Allah ba ku duba anan annabi Ibrahim sai danganta rashin lafiya zuwa kan shi yace wa idza maridtu shi in yi rashin lafiya duk da cewa Allah ne yake kaddara a rashin lafiya a bisa hukuncinsa ga halittarsa to amma saboda ladabi duk abubuwan da yake faɗa cewa yake yi Allah ne yake yi amma da aka zo rashin lafiya sai ce in na yi rashin lafiya bai ce in Allah ya ɗora mu rashin lafiya duk da Allah ne yake ɗora rashin lafiya amma saboda lajabi irin na annabi Ibrahim bai zai iya cewa wai in Allah ya ɗora mai ciwo ba duk da ya sani shi ke ɗora ciwon amma shi ladabinsa ba zai iya cewa Allah ya ɗora mai ciwo ba amma kun ga yadda uslumi ya zo wa huwa alladhi yut'imu ni ni ni wa wa والذي يميتني ني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي لي خطيئتي يوم الدين amma abu mamaki da ya zo maganar tsoron rashin lafiya sai ce wa idza maridtu tu ma'ana wa maridtu ana idan ni rashin lafiya ne rashin lafiya ne ciwo sai kuma dai wajen warkarwa sai ce ko huwa yashfin to Allah ne yake warkar da ni wannan ladabi ne irin nasa na babban annabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a ya gaya wa Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni mai sallah yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kaga anan sai Allah ya danganta al-in'am wal hidayah ni'imtawa da shiryawa zuwa gare shi wannan kenan um wa idza maridtu fa huwa yashfini ai wa idza waqa'tu fi maradin idan na fada cikin rashin lafiya wannan Allah na war shi ne yake warkar da ni ai la yaqdiru ala shifa'i ahadun ghayruhu ina shaida muku ba wanda ya isa warkar da ni in ba Allah ba kuma shine mai kaddara al-asbab da dan adam ke samun waraka idan ya dora maka ciwo sai kuma ya baka maganin da zaka je ka sha ciwon ya warke zala shi babu wani ciwo ba ce yana da magani a bayan kasa asiri kawai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ko kuma bai sani ba amma alkawarin Allah ne babu wani ciwo ne ya saukar da shi a ce sai da ya saukar da maganinsa sai dai binciken ku in bai kai ba abu ɗaya ne bai saukar mai da magani ba shi ne mutuwa mutuwa kamar in ta zo kalas sai kuma tsufa dama ita tsufa hanya ce ta tafiya wallazi yumituni thumma yuhyini wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi adma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin yau wannan da nake so ku bautawa duk wani yana kafa musu jami'a. su daina bauta wannan itatuwa da gumaka da Allah wanda shi ne zai kashe ni mana shi ne mai daukar rai kuma shi ne mai rayawa shi zai kashe ni kuma shi zai raya ni mana in kun ga an mutu to Allah ne ya kashe in kun ga an rayu to Allah ne ya raya kamar yadda yake kashe ƙasa ya daɗa raya ta to haka kuma zai kashe ɗan adam kuma ya raya shi wa kazalika tukhraju daman ita ƙasa ai misali ne ga rayuwar ɗan adam yanzu haka da muke magana a nan da mu ƙasar mu a ɓangare mafi rinjaye ƙasa a bushe take a ƙyamar take ko ɗanya ciyawa ko da ba saboda ta mutu ruwa ya tafi amma kwanan nan insha Allah Allah zai raya ta zai zubo mata ruwan sama ta jike sai ta kumbura duk irin da yake cikin ta shi ma sai sha sai kumbura sai put sai fit da kai kenan sai tsiro ko dai dabbobi su ci ko dan adam ya yanka da lauje ya kai wa dabbobin ko kuma tsuntsaye su ci ko kuma mutane su zo su cira su ci su ci lalo su ci tafasa su ci yakuwa su ci alayyaho su ci sauran ganyaye ko kuma Allah ya tsiru da wannan ciyawar haka kul dabba ba ta ci ba mutum bai ci ba yanzu akwai ciyawar za dabba ba ta ci kuma mutum ma baya ci wani zai iya tambaya to me amfaninta wani amfaninta ana magani da ita wata to akwai wanda ko maganin ma ba ne amfaninta shine ta tsiro da za ta canja wa ƙasa yanayi wannan tsirowanta yakan ƙara wa idon ɗan adam can gani da jin daɗi masana ido suna cewa duk wanda yake da matsala da raunin ido to rinka zuwa jeji yana kallon koren abu ka ta kallon abu kore kawai to yana ƙara wa ido gani shi yasa za ku ga ido bai taba kyamar abu green ba shi yasa na sa muku wannan wannan labulan a bayana yawa saboda na ga akwai waɗanda sun fara bukatar gilas ido yana son abu kore ko ba ka bane yana ba da sha'awa to daga cikin manufan tsirar da koren abu ne idan ɗan adam ya gani ya ƙara ƙarfi ko da ba a ci ba ko da ba a yanke ba kaga amfani ne sannan kuma ya tsiro ya girma shi ma kansa ai an raya shi ya tsiro ya sakata ya wala ya sha ruwa kyauta iska ta taɗa shi har ajalinsa ya zo kuma sai ya kwanta yana daga cikin amfanin tsirar da waɗannan ganyaye ko da dan adam bai ci ba bai yi amfani da shi ba ko dabba ba ci ba ba ta amfani da shi ba to ita kasar da ya tsoro a kanta tana amfani da shi don yana zama mata taki duk ciyawar da ta tsoro dan adam bai ci ba dabba ba ta ci ba to ta kan faɗi ta bushe ta mutu sai ta koma cikin kasar ta ƙara wa ƙasar ƙarfi irinta ya zuba a ciki ba duk kuma an ruwa yadda ke kasar ta daɗa fitarwa duka dai wannan yana cikin hikimomin Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan ubangiji na shine mai kashewa shine mai rayawa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ina shaida muku waɗannan allolin naku wallahi ba su yi su kashewa ba su yi su raya ba daidai da tafasa daidai da ganyen alayyahu wallahi ba gunkin da ya isa ya tsirar da ganyen alayyahu kuma ya busar da shi ya kashe shi babu shi wallazi atma'u an yasira li khati'ati yawm ad-din ku bauta ubangijin nan da nake tsammanin nake fata shine atma an yaghfira li ya gafarta min khati'ati kurakurai na laifuka na Allahu akbar annabin Allah ba yake faɗin wannan Allah ne nake tsammanin zai gafarta min laifuka na wato ranar tashin alkiyama ita ce ranar da la yaqdiru alal ghufrani ala ghufrani zunubi. wanda ba wanda ya sai ya fi zunubi a wannan rana illa hu in ba shi ba a duniya ma ba wanda ya sai ya fi zunubi in ba Allah ba a lahira ma ba wanda ya sai ya fi zunubi in ba Allah ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba mai yafe zunubi in ba Allah ba shi kadai ya isa an yi laifi ya fi ta baraka wa ta'ala Duka waɗannan abubuwa gaba ɗaya annabi ibrahim alaihi salatu ya shimfiɗo musu a matsayin abubuwa ne da suke nuna kadai ta Allah da ƙarfin mulkin Allah da sarauta Allah wanda sifa ne na Allah shi shi kadai a nan na so yan uwa su lura da wannan a ba ni sunan shi abinda shi annabi ibrahim ya ba da labari yana da kyau mu yi ta'ammuli mu lura mu ga menene a darasin da za mu ɗauka na farko dai ya ce allah shi ne mai halitta shi ne mai shirarwa ana nuna cewa bawa ya kamata ya yi ikhlasin ibada ga allah shi shi kare an yukhlis al-ibadati lillahi tabaaraka ta'ala wanda shine ya samar da komai yayi halittar komai da bai kamata a bauta wani wanda bai halitta ba kuma duk wanda yake neman shiriya ya nemi Allah shirya da shi sai ke cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya wacce take daidaitacciya ba mai shirya in ba Allah ba yanzu daidai ne wani dan adam ya zai na bautan wani ba Allah ba daidai ne wani dan adam ya zo yana tsammanin wani abu a wajen wani ba Allah ba mutum yana roƙa ya je roƙi kabari kabari fa mutumin da yake kwanci a cikin kabari wala Allah baka san shi ba labarin sa kawai kake ji ka je ka tsuguna kana kiran kabari yaya za a yi kabari ya amsa maka hankali zai ɗauka wanda ya gajiya ya rasa yadda zai aka tukwikuye shi aka sa shi a tsumma shi shi kadai aka binne shi aka ɗora masa itace da tukwane da ganye da faskare a kansa aka kwaba ƙasa mai ainihin jiƙa ɗanyar ƙasa aka liƙe shi aka ɗauko busasshiya aka danne shi saboda tsabar gajeren tunani kai kuma wai ka taho da bukatar ka riƙi-riƙi ka je ka tsuguna a gaban sauyi kana roƙon sauyi ya baka wallahi roƙon kabari ba ƙaramar asara ba ce roƙon kabari ba ƙaramar fitina ba ne abin tausayi dattijo ko dattijo a tsohuwa mutum ya buga kuɗin mota daga nan har sokoto wai ya tafi kabarin shehu Usman? wai ya je wai ya tsuguna ya roƙe shi arziki ko ya je ya roƙe shi abinci ko ya je ya roƙe shi jari yaya za a shi usman ya baka abinci yaya za a yi ya baki jari ya za a yi ya baki haihuwa wallahi wannan ba daidai ba ne hadari ne kwarai da gaske sannan kuma ba mai ciyarwa sai Allah ba mai ciyarwa sai Allah don dukkan sababan ci da shaɗin. zuwa hannun Allah suke daman cin ba da ƙasa ba ne duk abin da ɗan adam zai ci ai da ƙasa yake ina kuma wani abin da ba da ƙasa yake ba gaya mu to waye mai raya ƙasar in ta mutu Allah shi yake zuba mata ruwa ta sha ta kumbura in ka ga mangwaro daga ƙasa ne Lemu daga ƙasa ne gwanda daga ƙasa ne abarba daga ƙasa ne ya kuwa alayyahu barkwano tattasai alkama gero masara iburo wake da dukkan nau'in duk abin da za ka ci shinkafa duk wani abu da ka sani da duk nau'i na ganye da duk nau'in nama ai yana kiwatuwa ne a kan ƙasa ba a ƙasa aka haife shi ba ba a nan ya ci ba har ya yi tsokayen nama ba ruwa ya sha ba a ƙasa ko tsuntsu ne da yake yawo a sama da darasa ƙasa ne inda babu ƙasa wanda bai sai tashi sama ba zo ƙasa yake bi duk abin da ka sani a ƙasa ne shi Allah ya zuba wani sirri a bayan ƙasa to kuma sai ya riƙe sarrafa ƙasar a hannunsa ita sama taimakon ƙasa take a nan arzikin yake sai kuma Allah yake haɗowa ta zubo sama sai ƙasa ta sha sama in ita ce fida ita ce mai bayarwa wafi sama'i رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إذا سما تباير إن كسا تكرقا تسيسو هذا كارفي سيأجأ تجربة كسا to ya za ka bauta wa wani wanda bai isa sarrafa wannan kasar ba duk ruwan da ka gani a ƙasa Allah ya kawo shi nan muka karanta da ku cikin tafsirin suratul furqan ruwan da yake duniya ga baki daya waja'ala bainal bahrayn hajizan Allah ne yake sanya iyaka demarcations yake sanya bodoji da iyakoki tsakanin ruwaye na duniya tsakanin kogi da kogi waye ya raba tsakaninsu da da ƙasa Allah kogi biyu da ya hada su wuri guda ruwan daban-daban ɗaya milhun ujajun azbun furatun milhun ujaj azbun furatun wa hada milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijiran mahjura a haɗe suke suna tafiya a ƙasa guda ɗaya amma wallahi a rabe suke waye yake wannan akwai wani gunki da yake wannan akwai wani bature akwai wata na'ura da aka halitta da take separating tsakanin ruwa nan guda biyu arzikin da yake cikin ruwa da ake ɗiba malam jirgin ruwa ne za ka ga girmansa ya fi garin nan faɗi jiragen da suka fi garin nan girma suna nan barkate da net a su abin kama kifi malam ko kobo ba sa biya da jirgi an danna mai biya yiwu in yayi wata shara sai jakar ta cika kawai sai dai inji ya jawo sai a zuba kawai sai a kama wani kamfani ne guda na kifi a cikin jirgin ruwa sai fakejin kawai lahman koriya da ya ɗebo ba wani kemikal ba wani kaza ba wanda ya bashi abincin kifi ba wanda ya yi wa wannan kifin magani ba a yi wa kifin cikin teku allura ba a watsa masa abinci ba a bashi ruwan da zai sha ɗiba kawai ake da an ɗebo kawai sai dai a ta jerawa wato ana fakidin wani jirgin ya zo ya loda kawai sai a je a kai shi kamfani a zo ana sayar muku ba wani wanda ya taba zuba irin kifi a cikin teku ba shi kuma bai taba ƙarewa ba tun da aka yi duniya ake cin kifi wallahi sai dai kifin nan kwanan sai kare ya mutu a ciki dan uwansa kifi ya cinye shi shi ma ya girma ya mutu wani ya cinye shi shi ma ya girma ya mutu wani ya cinye shi ai wani wani kuma ya shiga cikin ragaya a fitar da shi dan adam ya cinye shi kullum sai an ɗiba masu kamun kifi ku tambaye su akwai wanda ya taba zuwa kogin garinsu ya zuba irin kifi ya ce bari ya je bayan wata uku sun girma ya ɗiba Allah shi ne mai zuba irin shi ne yake bayarwa akwai abubuwa da yawa a bayan ƙasa da suke nuna samuwar Allah shi shi kadai ba sai an ja maka aya ko an ja maka hadisi ba duba dabbobi da Allah ya hore mana wane ne farkon da ya fara zuba irin akuya a duniya waye wa ya fara zuba irin tinkiya Allah Allah ne haka saniya Allah ne albarka duba kaji kaza ɗaya sai ta yi ƙwai goma sha biyu ashirin ka duba ni ni'ima ta ubangiji da Allah yake wa kaji in ta zo yin ƙwai ta ta yi tana zuba Ina za ka yi tana yi kana ɗaukewa tana yi kana ɗaukewa za ka ci gaba da yi har zuwa lokacin da Allah ya ƙaddara iya wanda za ta yi sai ta maka ƙwai ashirin talatin ita daya kuma wallahi da za ka duba ta ba za ka ga kwan ba kawai sai dai daga ta sake maka wa yake wannan ka duba matsayin kwai a wajen gina jikin ɗan adam kwan kaza ɗaya tasirinsa da sinadarin da ke cikinsa wajen haɓaka jikin ɗan adam da ƙara masa karsashi da sinadarin da ke jikinsa Allah kaɗai ya baro kansa ne amma akwai wani baturin da yake yin kwai akwai wata masana'anta da take kera kaji kuma ta kera kwai sai dai su ɗauko kajin su yi musu kwan to ga wani abu yanzu ku duba yadda ake cin naman kaza a duniya kwatanta da garinku da ƙauyenku duk satin duniya sai an kawo kaji daga ƙauyuka da cikin gari duk mai buƙatar nama na kaza zai je sai kaza nan a saya a nan gari yanzu irin da azumin nan akwai wanda kullum sai ya buge kaza a gidansa ko zakara ko zago ko agwagwa ko tolotolo duk kullum duniya ne amma da Allah akwai ranar da aka je kasuwa ka ce kai jama'a taimaka da addu'a gaya malamai su dage da addu'a ka jifa sun yi kaɗan a duniya kun taɓa? a'a akwai wani lokacin da za a ce ba kaji akwai wani season da ta ba kaji duba albarka kullum ana ci kuma kullum za a kawo a je kasuwar ƙauye a siya yanzu a garin nan ba ku kaɗai ba fa duk kaɗamar ku ku sayi kaji a garin nan ku ci sai an ɗebi kajin garin nan an kai kan har ibadan ana kaiwa kajin garin nan har lagos ana kaiwa wa kai wallahi ba ku san kajin garin nan yadda suke zuwa ba kaga ku ta ishe ku hukunci da mutumin lagos kaza amma da za ka shiga garin za ka yi ta yawo ko ina kaza za ka gani a'a ɗaiɗaikun gidaje ne inda za ka je ƙauyukan ma ɗaiɗaiku ne to ya ake wannan albarka haka ka je kilo ka sayi kaza ka je kyambu ka sayi kaza ka je legal ka sayi kaza ka je sham ka sayi kaza Ka fi billiri ka sayi kaza duk inda ka je ka sayi kaza amma ba ka taba zuwa aka ce wai kazan nan babu ita ba kuma ci ake musulmi ya ci kaza arni ma ya ci kaza yaro ya ci kaza babba ma ya ci kaza matar aure ta ci kaza yar budurwa ma ta ci kaza tsoho ma ya ci kaza ƙarfi ma ya ci kaza kowa ya ci kaza kaza ta ƙi ƙarewa albarka raguna kun taɓa zuwa kasuwar garinku aka ce wai babu raguna wai ragunan ƙasar nan sun ƙare amma kinkiya gaba ɗaya a shekara nawa take haifa ɗaya biyu amma duba alade dan banza duka ɗaya uwarsa sai ta haifi alade guda ashirin ta ji har talatin ma ka ga masana aladun suna suna ba mu labari wannan su suna da alaƙa da su kai tsaye <laughs> gyara ma ake mu wai talatin alade ɗaya sai a haifi guda talatin amma wallahi akwai garin kan ka je ba alade babu ba da zanta yan banza na rasa aljanu suke cin yesu ko ko masu cin su ne aljanu Allahu alamu ba albarka duba kare dan banza ka ta ganin tirela ta awaki tirela an cika ta da kaji tirela an cika ta amma da wahala ta tirela aladu a kori kurama da ƙyar suke cikawa amma kuma aladun sun fi haihuwa ba albarka saboda lahamar khinziri ne lahamar banza ne ga kyau a ido amma ba kyau a wajen Allah Allah baya so dan haka yan kwana duka wannan wani wa'azi ne da ya kamata mu dauke shi a matsayin izina akwai Allah wallahi Allah yana son mu sai ya hore mana abubuwa daban-daban daban ya kashe mu ya raya mu na'am sai kashe mu Da mun babu mu a mace muke yi da yanzu nan da shekara 100 duk nan akwai wani a ko akwai wani ya daga manu shekara ɗari da ta wuce kowa a nan babu shi kenan a mace muke sun ma'auje da nan Allah ya samar da mu ya samar da iyayenmu suka haife mu muna rayuwa za mu mutu kuma Allah ya ce zai daga tashinmu fil mahshari min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan za mu daɗa fitar da ku inda Allah duk wanda ka gaya musu to sai ya tashi duka wannan alkawari ne wanda ya kamata mutane su kula bayan wannan duk wanda ya laifi ba mai yafe mai in ba Allah ba kuma ne kiri zunuba illa Allah ba wanda zai yafe zanubi shi kadai Allah shine yake yafe zanubi malamai suka ce hadhihi al-aya أسمى درجات في الأدب من, من إبراهيم مع ربي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين a wannan aya ita ce mafi girman ayar da take nuna lajarin annabi ibrahim da allah ubangiji mahaliccinsa saboda ya mika tsammaninsa na samun gafara ga allah shi kare wallahi duk wanda ya ce maka shehunsa ko waliyinsa wai yana yafe zanibi wallahi wallahi bai isa ba ba wani shehi ba wani wali ba wani akramakallah ba wani mai rawani ko mai canbi da wanda ya bata bakinsa da goro da wanda bai bata ba da mai dogon carbi da mai gajeren carbi ba wanda ya isa ya fewa wani zanibi ko laifi da ya yi in ba Allah ba ba wanda ya mallaki aljanna babu shi in ba Allah ba Allah shi kadai yake da mallakar wuta shi kadai yake da mallakar aljanna shi kadai yake yafe laifi shi kadai yake kashewa shi kadai yake rayawa kuma wallahi baya neman shawarar kowa kuma duk wanda yake neman tallafi da agaji to ya nema fa a wajen Allah wannan shine aqida ta musulunci babu wani wanda yake iya bawa wani wani abu in ba Allah ba kamar yadda kuma ba wani wanda ya isa tsare wani dan adam daga wani abu in ba Allah ba in ma wani ya bawa wani to sai dai shi Allah ya bashi ya bayar amma asalin source din fida din mai bayarwan Allah ne mai hadawan Allah ne mai ɗaukakawan Allah ne mai kaskantarwan Allah ne mai ɗagawan Allah ne mai saukewan Allah ne in ka ga bishiya tana motsi Allah ne fin da ita in ka ga ta yi kore ta yi yalo ganyenta yana zubewa haka Allah ga dama ya zubar da ita da abin da ka ga yana tafiya a bayan ƙasa in dai a bayan ƙasa yake to Allah ne mai arzikinsa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين باب وتدبع الدابة ما يدب على الأرض da duk yake tafiya a bayan ƙasa shine dabba to babu wata dabba ba wata halitta a bayan ƙasa ba ce wallahi arzikinta a hannun Allah yake in kaga kayi kasuwa ko abin da kake yi yana tafiya Allah ne ga dama ya maka abinci. wani yana nan daga faci ya kama a garin su faci da yake dan makaneza ne amma yanzu ya zama mulki miloniya wani da kaji yake saya ya tsari a hanya ya sai kaji biyu uku ya ciri ba koma gida ya sayi dan tattasan da tumatur ya ce fanansa yanzu kuma motoci yake saya waye masa Allah da yana iya wa kansa da mai zai tallan kajin ba. wani da bai da komai ba shi yake nema taimako yake nema agaji abin da zai ci ma bai da shi yanzu ko ya fi karfin abin da zai ci ya fi karfin abin da zai sha ya fi karfin abin da zai hau ya fi karfin sutura ya fi karfin wurin zama ya fi karfin hajji ko umra ko wata ƙasa duk wani bukata da ka sani dan adam zai iya yi ya rayu ya tsallake wannan amma wallahi shekara kaza za ka iya tunowa a tarihi yana nan a ƙas a ƙar a gajiye galbani ta'abani miskini mabukaci wa ya daga shi Allah in mulki ne ba wanda yake ba da shi sai Allah da kan kana ma tsammanin wani ne yake bayarwa ka kashe kanka ba wani boka da yake bada mulki wani an zo neman yakin zaɓe ya je tattara 'yan kubbansa dama Allahu alam na halal ne ko na haram Allahu alam ya je samu wani boka ya tukukuya masa jin miliyan 100 kaza ƙwarai ku a wannan zaɓen ya ce malam a duba mana a bamu wannan kujera malamin ku da yake matsiya ciki ne sai ce masa ai ai kamaci ya karbe mai kuɗi wallahi malam za ka yi mamaki in ka ga wanda da yawa daga cikin masu mulkin mu Allah yake toshe basirar su da masu kuɗin mu Allah yake toshe basirar su wasu daga cikin su kaga mutum ya ɗauki makudan kuɗi kuɗi kuɗi sama da miliyan ɗari kaza ya ba wani mutum ƙazami da yake cikin daji wai sunan shi boka wai shi zai duba masa wai shi zai masa hanya ya bashi wannan kujera mai bala'in muhimmanci da girma yanzu in shi wannan boka yana iya ba da wannan mulki da sarauta da wannan matsayi ya je zauna a wannan dajin kuma ya zauna a wannan gida da yake ciki kuma ya gama maka aikin in za ka tafi ka sallame shi kuma ya miƙa hannu ya yi godiya ce a ah, har da wahala saboda kai diga ne ba baka da hankali ka zo kana neman abinda za ka samu biliyoyin kuɗi a wajensa kuma ka ba shi taimakon dubu ɗari kaza ya karɓa ko miliyan kaza ya karɓa to me yasa bai ba wa kanshi ba kura ce take tsuga zawayi zawayi ba, duk inda ta kura wanda a jike ke da gudawa ya ba wai sai wani ya zo wajen kura wai yana neman a ba shi maganin zawayi ka ga mutum yana zawayi ka ce wai ya baka maganin zawayi in kura tana maganin zawayi ta yi wakar da mana ya za ka je wajen talaka miskini mabukaci malam wani bukan fakuturu ne wallahi wani bukan makaho ne wani bukan in ka je gidansa wallahi ko da bai ba da ƙazantacciyar riga kai ya dai kai hankala fitar yi in ka ga halin da yake ciki malam shi kansa yana bukatar tallafi amma masu mulki mu sai mutum ya buga mota ta miliyan kaza wai sai je fakin a kofar gidan wani tsagani gajiyayye wai shi zai ba shi abin da yake nema duk wanda ya bar tauhidi ya bar aqida ya kama asara haka dan adam bai isa maka komai ba Allah ya riga ya bayani kulillahu malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا النبي إبراهيم يفدع رمان نعم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم bayan ya sallama ya yadda Allah ne yake waɗannan abubuwa kuma wannan shine tauhidi shine aqida sallama ka miƙa wa Allah ka huta kawai ka samu biyan bukata yana cewa ya ubangiji ka bani hukman rabbi habli hukman malaman tasiri suka ce ya Allah ka bani ilimi hukman ana nufin ilman rabbi habli hukman ay rabbi habli ilman ko kuma Allah ka bani hankali ko rabbi habli hukman Allah ka bani qur'ani a ƙarshe dai wasu malamai suka ce yana nufin annabta ne ya ubangiji ka bani annabta ka sa in zama annabi wa alhaqni bis salihin ya Allah kuma ka riskar da ni da mutanen kirki Allahu akbar ka duba annaban Allah annabi Ibrahim yana roƙon Allah ya tashe shi ya haɗa shi da mutanen kirki kai kuma yanzu kana kafa dandali da kulob da daba na mutanen banza kai kuma yanzu a garin ku kai ne abin buga misali in dai za a kira mutanen banza ɗaya biyu to kana ciki amma ka duba annabi da Allah ya masa duk gata amma roƙon Allah yake Allah ya haɗa shi da mutanen kirki malam ko a kabari ne ka roƙi in ka mutu in za a binne ka a haɗa ka da mutanen kirki a kusa da kai haka malamai suka ce kar ka bari in ka mutu a je a je ba ka cikin mutanen banza kar ka bari ka yi wasiya lalle in za a binne ka a binne ka tare da mutanen kwarai to yaya a nan duniya mutum zai zaɓi zama da mutanen banza kana zama cikin ɓarayi kana zama cikin yan luwaɗi kana zama cikin masu shaye-shaye kana zama cikin yan bid'a kana zama cikin masu shirka kana zama cikin matsafa kana zama cikin masu yi da mutane kana zama cikin masu neman mata kana zama cikin mutanen da ba su da kirki ba su san addini to kaji annabawan Allah masu ko suke Allah ya hada su da mutanen kirki ai waja'alni ma'as na fi dunya wal akhirah ya Allah ka da mutanen kirki a duniya in rayu da su kuma a lahira ma ka hada ni da mutanen kirki in rayu da su shi yasa manzon Allah ya fassara wannan hadisi yace Allahumma fi rafiqil a'la mutuwa ta zo masa aka ya ga za a dauki ransa shi annabi yake gaya wa Allah yake addu'a hadisin bukhari annabi yana cewa ya Allah ka haɗa da mutanen kirki madaukaka waje'al li lisana sidqin fil akhirin ya Allah ka sanya mun ambato mai kyau bayana shine wato uzkaru bihi abinda yake nufi Allah ka azurta ni da harshe na gaskiya da zai ambace ni bayan na bar duniya ya Allah ka sa ni aikin kwarai da in na mutu za a faɗi alheri a bayana annabi Ibrahim muna maka albishiru Allah ya karba addu'a ka nan ga mu nan yau bayan shekaru barkate muna faɗan alkhairinka kuma muna ta ka duk mutumin da ya je aikin hajji annabi ibrahim yana da lada a kan shi duk wanda ya je ɗakin kama don annabi ibrahim ne ya gina ɗakin ga shi nan kana ganin sa a tsaye ginin annabi ibrahim ne ka gina da lada to wannan shine waje an lisanin sidqin fil akhirin ya Allah ka sanya mun ambato na kwarai da za a ambace ni wa da bi fil khairi ya Allah ka sanya mun abin da za a yi koyi da ni na alheri kamar yadda Allah ya ce wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala ibrahim kadhalika najdil muslimin imam qatada da imam mujahid suka ce waje alli lisana sidqin fil akhirina abin da yake roƙa Allah ka bani as-sana'ul hasan Allah ka bani kyakkyawan yabo bayan na mutu daidai yake da faɗin Allah wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin mun ba shi ladansa a nan duniya mun yabe shi kuma mun sa an yabe shi kuma a lahira fa yana cikin salihai haka yazo cikin suratul ankabut wa atayna fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin a cikin suratul nahl duka wannan gaba daya abu ne da annabi Ibrahim ya roƙa yace a ƙarshe kuma waje min warasati jannatin na'im ya Allah ka sanya cikin waɗanda za yi wa ni'ima a ni'im alayya fi duniya bi baqa'i dhikril jamil ma'ani kai min ni'ima a wannan duniya bayana a ambace na ambato mai kyau kuma a lahira ka sanya ni cikin wanda za su gaji aljanna jannatun na'im aljanna wacce suke ta na'im duka wannan malam ya haɗe ga baki ɗaya ya roƙi Allah tabaraka ta'ala ya bashi kuma Allah ya amsa masa annabi Ibrahim su ne ba masu aljanna bai aljanna guda yake da ita mai zaman kanta ta kulawa da yara manzala shi duk yaron da ya mutu Allah ya masa arzikin shiga aljanna yaro karami to yana wajen annabi Ibrahim a cikin aljanna shi kuma aljanna yara a can yake saboda dattijo ne mai son yara sai Allah ya bashi in yaro ya mutu ya shiga aljanna to yana karkashin kulawa annabi Ibrahim to kaga Allah ya karba addu'arsa to wannan shine addu'ar da bawa ya kamata ya haddace waɗannan addu'o'i da Annabi Ibrahim ya yi? ka rinka yin su ka rinka roƙon Allah Allah ya amsa maka gobe insha Allah za mu tashi ya sake dayawa kan babansa da yake da ne na arziki malam kun ga gwagwarmayar da ya da baban shi za mu faɗi gwagwarmayar da ya da mahaifinsa da amma daga ƙarshe daga hannu ya ce ya Allah ka yafe babana kuma haka ake son mutumin girki. ya zama yana tunawa da iyayensa yana roƙon musu Allah Allah ya yafe musu ya Allah ka yafe wa iyayenmu Allah ka sa yan aljanna ne Allah mu ma ka azurta mu da aikin kwarai da za mu shiga aljanna barin in taka birki a nan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa daidai Allah shi ma mu lada wannan ne na kuskure ko tuntuma shi Allah ya mana afuwa insha Allah idan Allah tabaraka ta'ala ya kai mu da rai da lafiya yau dinnan za mu fada sallar ta tahajjudi a wannan masallaci namu na masjid al-ansar muna gayyatar duk wani namiji tsayayye da zai iya dadewa a tsaye abokin fafatawa sai zo a buga insha Allah za mu tada sallah karfe 1 da rabi na daren nan da ikon Allah tabaraka ta'ala dan neman daren lailatul qadr wadda gobe insha Allah zan samu lokaci a karatu zan yi bayanin muhimmancin wannan goman karshe da kuma muhimmancin neman daren lailatul qadr sallar tahajjudi sallah ce mai muhimmanci sallah ce da ake samun nutsuwa da kusanci da Allah sallah ce da mutane ya kamata su raya garurukan su su raya zukatansu da yin waɗannan salloli a kori shaidanu a gari a karanta ƙur'ani a wannan wata don mutane na ƙur'ani ma'abuta ƙur'ani su zo su bayyana baiwar da allah ya musu a yi addu'a a yi addu'a muna da buƙatu da yawa mun yi sallolin nan da su bara yanzu suna kabari da aka a fito duk inda ake a duniya a fita a yi sallar tajilin nan kuma a yi addu'a a roƙi Allah kai ka je ka kwanta yi ta bacci akwai dogon bacci a gaban ka wallahi baccin da za ka yi a kabari Allah ya bar wa kansa ne ba mamaki kai shekara dubu ashirin kana kwance kafin Allah ta da kiyama kana bacci da ka tashi ka zo kai sallah ya kai bawan Allah da kake neman taimako a wajen Allah insha Allah akwai gurin sallan mata kamar yadda saba akwai tsaro akwai yan agaji za su kula da su kuma akwai wajen sallan maza akwai wurin alwala akwai wurin shan iska muna fatan Allah ya sa muna da rabo da zamu dace da wannan daren da qadr kar ku manta yau din yau wannan dare yana daga cikin daren da ake fara neman da qadr dan daren 21 ne ga wata Ramadan to possibly zai iya yiwa yau din shine daren da qadr da ka karka bari dare daya ya kubuce ma a cikin waɗannan darrai da ake rayawa don neman yadda Allah wanda bai je masallaci bai tashi a ɗakin tsayayi wanda matarsa bata je ba ko yarsa bata je ba a tashe su su yi a gidajensu a cikin ɗakunansu kadde a kwanta a kashe daren gaba ɗaya ba a raya shi ba Allah ya raya mana zukatanmu assalamu alaikum